العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar ga Allah tabaraka ta'ala da ya haɗa mu a wannan fili mai albarka na rayuwa a barkoyi kuma a wannan rana mai albarka kai ma wannan filin yana maka sanda zuwa kuma yayin jikinka mutane da yawa sun ta aiko takarda da addu'a da fatan alkhairi na tabbatar addu'o'in da mutane suka yi maka sun yi tasiri shi yasa yanzu kai maka samu ka fito insha Allah Allah ya bada lafiya ko da yake ya kamata ka warke da wuri saboda amarya tunda kai sabon aure ya bai kamata ka daɗe da jinya ba Allah ya bada lada amin muna tattauna akan nana Aisha tabbas mabar mata mai matsayi mai daraja mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nana Aisha an yi mata alkunya da Ummu Abdullahi wato an ce da ita umu abdullahi ne saboda yar uwarta na na asma'u tana da da da muka karanta tarihinsa abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ne wadda take yaya ce ga nana aisha amma nana aisha ba ta da ban taba haihuwa ba ya kwarai kuwa kenan dakta ya halatta macen da bata taba haihuwa ba a yanzu a yi mata alƙawari da wani dan eh kwarai kuwa da gaske na'am eh, ai fata ne kyakkyawan fata ne na'am kikkiawan fata ne imam zahabi da ya zo tarjamar ta bayani a kanta ya yi bayani ya ce kanar imra'atun bai zo a jamila na na aisha mace ce fara kyakkyawa imra'atun bai zo a jamila mm. mace ce fara kyakkyawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba auren mace budurwa ba in ba na Aisha ba lam yatazawwaj annabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghayraha bayan ita annabi bai taba auren mace ba kafin ita bai taba auren mace budurwa ba wannan yana nuna mana muhimmancin wato auren zawarawa da kuma wato darajar su a wajen Allah tabaraka ta'ala ah, ana kuka da yawa cewa zaurawa suna da damuwa cewa ana watsar da su ba a ba a auren su ba a fiye mai da hankali a kansu ba an tare a kan wato yan mata to zaurawa suna da muhimmanci a musulunci suna da daraja in ba ka ba a ce annabin rahama gaba ɗaya matan sama da zaurawa ne hmm. kaga wannan yana nuna shi annabi ne mai tausayi annabi ne mai jin kai ya ga mace ta fito daga gidan mijinta ko mijinta ya mutu ko wani yanayi wanda duk tarihi ma tabbatar da auren manzon Allah ga baki ɗaya da yawanci uh, taimakawa ya alfarma yi ya kamata mu ma mai koyi da shi to amma abin da yake faruwa malamin yanzu shi shine dangane da larura auren zaurawa dinnan da ake ta kuka mm. akwai matsaloli kamar haka na farko dai baka san me ya fito da ita ba mm. baka san me ya fito da ita da mijinta ba to wasu suna kin su auri bazawara saboda suna jin tsoron wata wataƙila mummunan hali ta yi mijinta ya koro ta ko ya sallame ta ya ainihin wato ta zo ta zama bazawara wasu kuma suna ganin cewa ko ciwo wataƙila ko mijin ba lafiya ta auri wani mara lafiya karka je kai ma ka shiga cikin wannan larura ta rashin lafiya na zamani mm. to wannan ma duk yana yin yakan sa ba na shi mutane suna taka tsantsan akan auren bazawara wataƙila wata a kuskurance ta je ta auri miji mai bin mata da zami wanda yake ba shi da eh, kare kan shi mm. to kuma sun rabu to kaga wani ya je faɗa ya je aure ta ba tare da ya tabbatar da lafiyar lafiyar mijinta ba to kaga shi ma wannan abun ne mm. sannan kuma a wani lokacin ita ba bazaura tana da buɗe ido sosai da wayewa da wayewa sosai ta goge ta taɓa yin zaman auren nan so tana da wayo kwarai da gaske to wasu sun fi son su auri macen da su za su koya mata wayan eh su ne a gurin su za ta samu tarbiyya sai sun ce ta yi ta yi bata san abubuwa ba su za su koya mata wasu sun fi sha'awar haka da mm. sauransu so kuma akwai zazzafan kishi yanzu wata zazzafan kishi ne fito da ita to sai mutum yake taka tsantsan kai ya je auro ba zuwa da za su ta warga ta rushe masa gida eh. to waɗannan kaɗan ne daga cikin uzurori da larurori da ya sa mutane suke ƙarɗan suke taka tsantsan wajen auren bazawara amma zamani ya kawo su amma mu a addini ana auren bazawara duk waɗannan abubuwan za ka iya bincike a kansu ka tabbatar kenan sai mu ce duk wanda zai aure bazawara ya tabbatar da kautuwar waɗannan abubuwa ya tabbatar babu su sannan aure ta amma a zo a kyale su a bar su ba a auren su nan wannan ba daidai ba ne to kuma in an fahimci wannan to ke hajiya yanzu da ke cikin gida baiwar Allah to karki yadda ki zama bazawara Ki yi iya kokarin ki karki mai da kanki bazawara kin ga yanzu ga zawara nan sai an dora su a sikeli kafin a zo a aure su da sauransu akwai kuma ɗabi'a wani kawai baya so ma ya aure matar da wani ya aura hmm. ɗabi'a ce kawai shi shi inda zai aure shi a'a shi kawai dai ya aure matar da ba taɓa yin aure ba shi haka yake so akwai da yawa masu wannan ra'ayin kuma ba za ka iya hana su ba hmm. Tunda da ra'ayin su ne damun qur'ani ya ci fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wasu sulasa wa ruba to wannan kenan annabi shi kuma a bisa tsarinsa tausayinsa da jin ƙayinsa da taimakonsa da agajinsa bai taɓa auren wata mace ba ba zuwa ba in ba na aisha ba ita kaɗai ce shi ne imamu zahabi ya ce lam ta tazawwaji na sallallahu alaihi wasallam bikran gairafa annabi bai auri wata budurwa kafin ita ba sannan kuma wani abu mamaki mm. wala a ahabba hubba hubbaha annabi bai taba son wata mace wato wato irin irin yadda ya suna na Aisha ba bai taba son wata mace irin yadda ya suna na Aisha ba wana an tambaye shi kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr cewa wa man ahabbu nasu ilai wa kafi so a duniya ga baki dai ce Aisha a cikin maza fa yace babanta sayyidina Abubakar ibn Siddiq so wannan yana nuna mana matsayi da darajar ita <coughs> na na Aisha alhamdulillah <coughs> alhamdulillah alaikum assalam Um, malamin kamar sanyi ya sauka ko alhamdulillah mun gode Allah sa albarka to dakta bari mu leka sashin masu talaka ko dai nan ya ci shawa ne zaka dora daga ina <laughs> to Allah ya saka da alkhairi um, na sha gaya wa iyayena mata cewa mm. na na Aisha ta samu matsayi ne a wajen annabi saboda kokari ita kanta da ta yi bayan rabu da wajen Allah to amma tana ƙoƙari ashe mace ya kamata ta zama mai himma da ƙoƙari ta samar wa kanta matsayi a wajen mijinta misali hmm. tana kula da annabi iya kulawa na gaske duk matan matan annabi kansu sun sani cewa kulawar da na aisha take manzon Allah oba dan haka satin da ya wuce ma muka karanta hadisi hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba shi da lafiya tambaya yake aina ana gadan aina ana gadan gobe ina nake gobe ina nake ashe yana neman nana gidan nana Aisha yake nema saboda kulawa ha yana faɗakin wata mata da yake tambaya ina nake ne gobe saboda kulawa har kai ga matan suka yi ittifaki gaba ɗaya suka ce kai mun yi maka izini a kai ka ɗakin Aisha taimaka jinya mm. na farko saboda yarinya ce karama da sauran ruwan jikinta da kazar-kazar ɗinta ba hmm. kuma soyayya ta gaske to haka ake so mata ku zama masu kula da mazajen ku ba mace ta zo ta watsar da mijinta ta ƙi kula shi ta ƙi masa hidima ba wani ya ce wallahi malam ya ce ya dawo gida yana sallama ko amsa ba za ta ba ya ce ya dawo in ya dawo sai ya ta kira ina abincinsa ba a kawo ba ko mace ta zo tana zazzare maka ido ka dawo tana zazzare maka ido ba ta yi abin da ya kamata ba ga rashin kula da yaya ga rashin ainihin zama a gida ga yawon tsiya ga ƙulla alaƙa da ƙawaye na banza ga rashin iya abinci ga shegiyar ƙazanta ga gulmace-gulmace ga shegen kishi na kawo ka a yanka ga rashin ganin mutuncin iyayen miji tarkace dai abubuwa ga sunan da yawa da ke zubar da darajar mata a idan mazajensu amma dukta baka ganin mazajen ne ba su dora su akan haka din ba shi sa sai suka saba tun da ɗazu kai ne akan kan an auro yarinya ba amala aminu amala aminu akwai wani mijin da akwai wani mijin da zai ce za a ce wai bai dora matarsa akan ta yi masa ladabi ba dama ita ce ya ce iyayenta ba su dora ta akanta ta ba kai ba shi ka aika masa ita aka ya yi mata hidima ita mata maza ko ba ka bane ba ولهن مثل الذي عليهن bil وللرجال عليهن rijali alayhinna daraja kowa yana da haƙƙi akan kowa abinda zan yadda da kai ka ce iyayensu ba su musu tarbiyya ba na yadda da kai wannan da yawa yau a cikin mata da suke ganin su akwai matsalar tarbiyyar iyaye an fi kula da takalmin da za a ce musu huluna rigunan za a ce musu kayan kale-kale da za a ce musu amma ba wai a kula da ruhinsu da tarbiyyarsu a koya musu ya za a yi zamantakewa ba sai kaɗan daga cikin matan akwai masu tarbiya nan ko shakka babu dakta eh, in ka kula zaka ga da yawan samari sukan ce ni so nake yin aure mai tarbiya kaga tarbiyar ya gano ya auro hmm. iyayenta sun yi tarbiya to amma da tsammani yake sai isa ke ta yana tsammani ne akwai tsammani yake da yazo sai ga ashe babu ashe iska ce kun tarkace ne eh, iyaye su ji tsoron Allah su ma matan ko da iyayensu ba su musu tarbiya ba sai su koya duk wata tsiya suna iya koyanta a whatsapp da facebook da twitter da, telegram instagram youtube wane ne duk abin da suke so su koya suna yi girki suna koya a wayarsu me yasa ba za su rinka sauraron malamai ba me ba za su rinka sauraron gogaggun mata manya-manyan mata kwararru suna jin abin da ake yi ba wannan gaskiya rauni ne shi sa matanmu da yawa ba su samu matsayi a wajen mazajensu ba nana Aisha din nan iyayena mata da kuji an ce ta samu matsayi wajen annabi aiki fa ta yi yawa aiki ta yi bata zauna ba fafur komai tana yi wa annabi ba abin da bata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa Imam Zahabi yace wala ahabba imra'atan hubbaha ina fatan iyayena mata za su yi ta kokari su yi ta aiki mazajen su su sama da yadda suke son kowa kuma ba laifi bane ku bi ne ko uku ne ki ta fafatawa ki kwace gwamnatin ya zama a hannunki miji yake ba wai ki zo ki ta faɗa ki ta zafin kishi ki ta kuntumewa ga ɓacin rai ga rashin gaskiya ga sace-sace da ɗauke-ɗauke ga ainihin wato cin amana ga kullum ba a jin daɗin zama da ke kullum sai kin yi mai ki laifi kullum babu ranar banza shi yasa ba sa iya zuwa su hira a gidanku sun yadda su je waje su ta daddanan nan waya ba za su iya dawowa gida ba saboda baki da rahama baki da jin kai baki da tausayi ba ki da eh, wato tarerayar miji da kulawa da shi amma dakta ba ka da Aisha rashin dawa gidan da mazajen suke shi yasa matayen suke ɗaukar wasu tarbiyyar kuma a titi ya zamto har yanzu dai ba a samun eh ba goyon baya nake ba gaskiya namiji ya zauna a waje baya dawa gidansa ni ba na goyon baya kuskure ne ba daidai ba ne amma ai ka ji ga sababin da sa. Eh. laifi aka yi shi ma ya zo ƙara yin laifin kuma tabbas kamar yadda ka faɗa rashin dawowar miji gidansa zai sa matarsa zai su dauki wata tarbiyya in bai dawo ba ita ma tana da waya ai hmm. tana da abokin hira ai to za ta iya yin haka tabbas ko shakka ba ina fatan ƴaƴaye na mata za su yi hakuri da wannan fadakarwa. fata na a gyara gyara kayan ka ne ba yana nufin sauke maraba ba hmm. kamar yadda masu faɗa suke faɗa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata kauna iyaka imamu zabi ya ce wala a'lamu fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal wala fi nisa imra'atun a'lamu minha kai imra'atan a'lamu minha wallahi ban taba sani ba a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wata mace da suna na Aisha wato ilimi ba duk duniya ba wanda ya kai na Aisha ilimi a cikin mata a lokacin ta yace kuma muna shaidawa matar manzon Allah ne a duniyar lahira wa nashhadu annaha zawjatun nabi ko zawjatu nabiyina fi dunya wal akhirah yace fa hal fawqa hadha mafkar akwai wani abin alfahari sama da wannan akwai wani abin alfahari sama da wannan to ya za a yi da nana khadija ce wa in kanat Khadija khadijatu sha'anun la haƙo ko da yake nana khadija a siddiƙa tana da ita ma wani sha'ani na matsayi da girma a wajen annabi da ba a isa a riske ta ba wato <coughs> in ka duba tarihin nana khadija ka ji matsayinta da falalarsa ta da hidima da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar da ta samu wallahi mala abin zai baka mamaki sai ka wai da ita da Aisha wai wai tafi ta wai wata Imam Zahabi da ya kawo tarihin su gaba ki dai sai ce kai wa ana waqifun fi ayyatihi ma afdalu ni kawai na tsaya na yi tawakkufi kawai ban sani ba waye zan ce maka tafi falala a wajen annabi ko a wajen Allah hmm. ya ce duk da haka a cikin rubutunsa ya yi jazama cewa na na khadija ta fina na aisha saboda wasu dalilai wanda ba a nan ne zai ambace su ba amma dai wasu malaman suna ganin kai aina na aisha matsayin da take da shi babu wata mace da za a iya hada da shi aurenta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa an nuna mini ke mala'ika ne ya zo min da ke cikin dare sau uku annabi yana kwance a wata riwayar Marzatai ne sau biyu hmm. aka ce da manza Allah a mafarki hadhihi mar'atu. ai wannan ita ce matarka matarka ce aka yaye fuskar ya ganta ya ce idza an tafihi kawai sai naga ashe ke ce a cin wannan tsumma na alhariri wata hmm. riwaya aka ce annabi ya faɗa riwayar imam Muhammad da imam Bukhari da Muslim <coughs> yace in yakun hada min indillah yumdihi in dai wannan mafarki daga Allah ne to ko Allah zai zartar da shi to kaji sababin auren da annabi yayi wa nana Aisha tun tana karama <coughs> aka kawo masa ita a cikin tsumma na alhariri ko tsumma mai daraja kuma mala'ika idan ko ta kawo masa ita ya ganta aka ce wannan matarka ne Allahu akbar aka daura auren na na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekaru shida ko shekaru bakwai fa aka da alaiha wa laha sittun aw sab'u sinin an daura auren na na Aisha da na da da Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara shida ko tana da shekara bakwai kuma an yi wannan abin ne a makka kuma na aisha ta tare a garin <coughs> madina shekara ta biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu tana da ba ni sunan shi tana da shekara tara ta tare a gina annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi hijira ita ma kuma annabi ya tare da ita bayan hijira a wata riwayar aka ce a watan shawwal annabi sallallahu ya tare da ita wasu kuma suka ce hijirarta a watan shawwal ta yi zuwa madina wannan duk ayyuka ne na malamai hmm. wanda suke faɗa na na aisha budurwa annabi ya aure ta kuma bai taɓa auren wata budurwa kafin ita ba kuma bata taba haifuwa masa yaya ba ka duba duk ƙaunar da suke da annabi hmm. da soyayya da suke da manzo Allah sallallahu alaihi ta taba haifuwa ba abun mamaki Allah ya yakan iya jarabu mutum yana son mace yana kaunata kuma sai Allah ya hana su haihuwa hmm. ba wai dan shi annabin baya haihuwa ba a yana haihuwa amma ita na na Aisha har ta koma ga Allah ba ta dada har ta koma ga Allah dakta wannan ne yake nunawa a yanzu ga mata da ba su haihuwa ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan malam aminu babban darasi ne da ya kamata mata su zama masu haƙuri mm. yanzu idan har mace mai matsayi da daraja da kima da ɗaukaka wajen Allah na na Aisha na na Aisha na na Aisha mm. Mm. aka tambayi annabi wa fi so a duniya yace Aisha amma abin mamaki Allah ya hana ta haihuwa ya kamata wata ta da hankalinta ta nuna damuwa ta fitini mijinta a yi ta shaye-shayen magunguna a je da na Allah da na shaidar duka ko a yi ta jin haushin mijin yanzu wani yana gaya mun yana cewa matansa suna haihuwa amma wata matarsa ba ta haihuwa ya ce wallahi ka kai wulaƙancin da take masa da maganganu ai baka damu da ni ba ya ce a ah, to wannan haihuwar fiye wata ne ake kawo a sha a haihu ya ce ba Allah ne ke kaddara ba ai ba damuwa ba damuwa kai da ni ba ai baka damu daman ka samu yaya da ni ba ai kaza ta samu depression da prostration duka ya haɗu mata ga baki ɗaya mm. damuwa da haka ta kai ga tana kai wa mijin farmaki Allah ya faɗa a cikin alkurani ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u al-dukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa ya ji man ya sha'u a ma. wasu Allah yana ba su mata ka duba nan girmama ya mace Allah da ya zo ba da labarin haihuwa sai ce wasu yana ba su mata ‘ya'ya mata wani kuma Allah yana ba shi ‘ya'ya maza akwai kuma wanda ake haɗa musu maza da mata ayu zawujin dukuranan wa za? a haɗa musu maza da mata wa ya ja'alu man ya sha'u a ƙima wani kuma Allah yana son shi ya zama bakarari a fini babu ba ni sunan shi babu babu da babu diya ba haihuwa hmm. kuma ba ciwo a jikinsa Allah bai ga dama ba duk kwace-kwacen da za a yi a duniya ga baki daya amma amma ba ni sunan shi ba ba ba zai haihu ba eh. haka Allah ya ga dama to ya zai sai fada da Allah sai ce Allah ya san san a'a wataƙila Allah ya duba idan ka haifi ‘ya'yan ma masifa za zan mota akwai ‘ya'yan da bala'i ne ai to amma dai yanzu a zamani ana artificial germination ah, ana ba ni sunan shi akan haɗa ah, kwan haihuwa na miji da na mace a haɗa a yi akwai maganganu na malamai su suna ganin ba laifi za iya yi wasu kuma suna sukan abun ah, amma dole dai ya zama na matar aure ne da mijin aure suna tare ba wai a ɗauko na waccar matan da wannan mijin ba an gane yawo a ɗauko na wancan mijin da wancan wanda ba aure da sai dole da aure a tsakanin su mm. yawo in ma mun tafi kan fatawar wanda suka ce za a yi mm. wasu kuma suna ganin ko an yi za ka ga ɗan ba nomal ɗa ba ne ɗan da aka haɗa shi ɗan kwalba da aka haɗa shi ba wanda ya zauna a cikin mahaifiyar mahaifiyarsa ba mahaifar mahaifiyarsa ba jirgin shi ma din yana zama amma na dan lokaci ne wanda aka dai gauriya shi aka hado shi a waje aka shigar da shi aka haife shi za ga dan ba normal bane Allah mai iko Ɗan da ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa ya wannan watannin ya fi lafiya hankalinsa ya fi cika komai nasa sannan abu na biyu da wasu masana suka yi bincike suka ce irin wannan 'ya'yan da ake haɗa su 'ya'yan kwalban nan hmm. to ba su haihuwa su kuma eh da zai su haifu ba zai wahala su haifu eh. kama ai yanzu ka wannan din bature ne kazar bature da aka yi ta mata allura ta yi wannan kwaikwai da mm. za ta taba yin ishe shi ba sai dai a kai wani inji ya yin ishe kuma za ta Allah eh ka duba kazar Allah <laughs> wai kazar Allah ne ba wai kyautar wace ba ta Allah <laughs> <laughs> wato <laughs> kazar haɗi kenan ka gani eh, to shi ma wannan ɗa bisa ra'ayi na wasu masana cewa suke ba zai wahala eh. da aka ko guda nawa ne aka yi ita na mace in mace ce ba za ta haihu ba in ma namiji ne ba a wallahu alam ka gani akan kallon an haka ne kamar kenan an dora dai akan rashin haihuwar dai yi ka gani ko ah. duba da Allah duba ni ikon Allah an dora kenan akan me rashin haihuwa tunda ayi basu ba su haihuwa sai dabaru aka yi shi ma ɗin sai dai dabarar za a yi to da wani zai je wataƙila a wani abu nan amma ba akwai malamai wanda sun halatta da mutum ya zauna babu ɗin. Hmm. wanda a samu aje a je a yi wallahu ta'ala alam na ga kana nuna mu lokaci ya gashi ba mu je ko ina ba damuwa sati mai zuwa insha Allah insha yanzu lokaci ne na buga waya ko kuma saƙon karfafa na da mata za su iya kiran mu kai tsaye akan lamba sufuri